Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalon da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Yanzu haka kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashen Afirka suna yin wani taro domin tsara dabarun rage hasarar kayayyakin abinci da ƙananan manoma suke yi. Muna da rahoto akan wannan taro. Sai kuma shirin nan kasa da Usman Kabara zai gabatar. Kada kuma a mance akwai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana. da kuma ra'ayin ku masu mu. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya sa hannu a wasu sababbin takunkumi kan Koriya ta Arewa a mai da martani da aka yi a gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da gwamnatin kama karyan ta yi. amfani da ikon shugaban kasar da obama ya yi ya biyo bayan gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi ranar 6 ga watan janairu da kuma na makamai masu cin dogon zango da ta ranar 7 ga watan fabrairu abin da ya saba wa dokokin kasa da kasa na dakile burin pyongyang na mallakar makaman nukiliya sakataren harkokin watsa labarai na fada white house john ennis ya ce shi ne bayyana haka jiya laraba Enes ya ce sabon takunkumin zai ba Amurka damar aiwatar da takunkumin da dukkan membobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka goyi baya. Duk da rashin tabbas a farashin ɗanyen mai da ƙarin yawan ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma sake shigowar Iran a jerin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai ɗin fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta. China tana so ta ƙara yawan mai da take saye daga Najeriya. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Najeriya, mai ba ƙasar China shawarwari kan harkokin tattalin arziki da cinikayya a ofishin jakadancin China da ke Najeriya, Zhou Linjin, ya ce a ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne ko Iran ta ke shigowa ko babu. Kamfanin wato kamfanonin China suna so su ƙara yawan ɗanyen mai da suke saya daga Najeriya. Kimanin ganga miliyan ɗaya ne dai ƙasar China ta saya daga Najeriya bara. kwatankwashin kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari na ɗanyen mai da Najeriya ta sayar a ƙasashen duniya. Linzin ya ce ciniki tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan goma sha biyar ya kuma kasance Najeriya ta zama ta uku a jerin kasashe da China ke hulɗa cinikayya da su a nahiyar Afirka. Wannan ci gaban yana da mahimmanci ga Najeriya kasancewa arzikin ƙasan ya dogara ne kan albarkatun mai, inda gwamnati ke samun kashi 80 cikin 100 na kuɗin shigarta daga albarkatun mai ɗin. Najeriya ta samu koma bayan tattalin arziki sakamakon faduwar farashin mai tun daga watan Yuni shekara ta 2014. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓi wani alkalin kotun tarayya Mary Garland da aka ɗauka a matsayin mai sassaucin ra'ayi ya cike gurbin kotun kolin ƙasar da aka samu sakamakon rasuwar alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya antonio scalia sai dai tsuguna bata kare ba a majalisar dokokin kasar inda 'yan jam'iyyar republican ke da rinjaye waɗanda kuma suka ce ba za su gana ko kuma kada kuri'a kan wanda shugaba obama ya zaɓa ya cike gurbin alkalin kotun kolin ba 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican sun ce kamata ya yi obama wanda yake shekararsa ta ƙarshe a ofis ya bari wanda zai gaje shi ya cike wannan gurbi shugaba obama wanda wa'adin mulkinsa zai kare a watan janairun shekara ta 2017 ya ce kundin tsarin mulkin kasar ya ba shi ikon zabar sabon alkalin kotun kolin nan da nan yayin da kuma majalisar dattijan ta jam'iyyar republican ke da rinjaye take da hakkin zama da tantance wanda ya zaɓa. ana ta ja in ja akan gurbin alkalin kotun kolin ne sabili da sabon alkalin zai iya sa a samu daidaito a kotun tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da masu ra'ayin sassauci inda rasuwar scalia ta sa yanzu haka ake da alkalai takwas a kotun kolin wani jagoran ƙungiyar lauyoyin ƙasashen gabashin afirka ya goyi bayan kiran da aka yi wa gwamnatin ƙasar Kenya ta ayyana cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati a matsayin bala'i na ƙasa. James Mamu ya ce ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i a ƙasa zai iya taimakawa gwamnati da kuma 'yan ƙasan ma su haɗa kai wajen yaƙi da wannan bala'in. Mamu ya bayyana haka ne bayan da jami'an cibiyar horar da ƙwararrun akawun kuɗi na ƙasar Kenya suka yi kira ga gwamnati a Nairobi da ta ayyana cin hanci da rashawa a matsayin bala'i ga ƙasa. a yayin taron shekara-shekara da aka gudana a garin Mombasa. Sun bayyana haka ne sabili da damuwar da suke nuna wa gwamnatin cewa gwamnatin kasar ba ta ɗaukan matakan da ya kamata wajen shawo kan wannan matsala. Mamu ya yi kira ga gwamnati ta ƙara azama wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a cibiyoyin al'umma domin samun goyon bayan jama'a. Masu sharhi kan lamura sun ce ba gwamnati kaɗai take da alhakin cin hanci da rashawa da ake fama da shi a ƙasar ba. sun bayyana lokuta da dama inda 'yan ƙasar china suke ba da cin hanci ga jami'an gwamnati kana su koma suna ɗora gwamnatin laifin gaza ɗaukar kwararan matakan shawo kan cin hanci da rashawan sun kuma ce idan ana so a shawo kan wannan matsala to kuwa tilas ne kasar baki ɗaya su haɗa hannu wajen cimma wannan buri yayin da suka kuma yi kira ga al'ummar ƙasar su nemi jami'an gwamnati da suka zaɓa su riƙa musu bayani. Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatocin ƙasashen Afirka suna yin wani taro a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe domin tsara dabarun rage hasarar kayayyakin abinci da ƙananan manoma suke yi kamar yadda wakilin muryar Amurka a birnin Harare, Sebastian Hofu ya aiko da rahoto. Ƙasashen Afirka suna fama da matsalar ƙarancin abinci a saboda fari da kuma ambaliyar ruwa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana taimakon gwamnatocin ƙasashen Afirka samun hanyoyin rage hasarar kayayyakin abinci a nahiyar. Stephanie Galatoba ta ƙungiyar samar da abinci da bunƙasa ayyukan noma. ta ce ana hasarar kimamin silisi guda na kayayyakin abincin da aka girba a nahiyar afirka kafin a ci moriyarsu a saboda rashin wurin adana mai inganci galibi kwari kan yi wa kayayyakin abincin illa ko kuma su rube a saboda haka ta ce mahalarta taron da za a yi mako guda ana yi suna nazarin matakan da za a ɗauka na rage barna ko kuma hasarar da ake yi We're not targeting all commodities. We've selected those that have been prioritized by the government. In many southern African Ms. Galatoba ta ce ba dukkan kayayyakin abinci ne suke aunawa ba. Ta ce suna auna kayayyakin abinci da gwamnatoci suka ce su ne suka fi muhimmanci. Misali, kasashen kudancin Afirka da dama sun fi amfani da masara. Haka kuma ta ce suna gudanar da bincike akan yadda za a adana 'ya'yan lambu. Kasashen Afirka ta yamma kuma su sun fi sha'awar samun dabarun rage hasarar kifi. Ta ce ambaliyar ruwa a sakamakon El Nino ya taka muhimmiyar rawa wajen hasarar girbin albarkatun noma. Ta ce idan ba a noma kayayyakin abinci ba, to ai babu abin da za a kare ko kuma adana kenan. Ƙasar Zimbabwe ta ba da sanarwa cewa kimamin 'yan ƙasar ta miliyan hudu ne suke buƙatar taimakon abinci a saboda fari. a yayin da kuma kungiyar unicef ta ce tana buƙatar akalla dala miliyan 21 domin magance rashin kayayyakin abincin gina jiki a ƙasashen kudancin afirka akwai wata kasuwa a birnin harare ƙasar zimbabwe mai suna mbare musika a wannan kasuwa za a samu kusan dukkan kayayyakin abincin da ake bukata kamar masara da ayaba da tumatir da gyada da dai sauransu. to amma manoma sun ce suna hasarar kayayyakin da suka noma kafin su samu masu saye. Wata mace mai suna Grace Chiwonha ita tana noman tumatir ne, ta ce baya ga ƙwari da suke lalata mata tumatir, tumatirin nata suna kuma lalacewa a saboda ba ta samun motar yin jigilarsu zuwa kasuwa a kan lokaci. Robert Delbe wani masanin asusun inganta ayyukan noma ne. ya ce ya kamata a koya wa manoma yankunan karkara afirka dabarun yadda za su rage hasarar da suke yi hakan na nufi tilas wasu shirye-shirye su ƙara yawan taimakon da suke baiwa manoma a yankunan karkara in ko ba haka ba to za a ci gaba da ganin hasarar kayayyakin abinci a nahiyar sarki mai girma Allah mu gyara kan kowa sani ga magana da yin noma don ko noma an mai daɗi amai yaro ya tambayi noma amai yaro ya tambayi noma to waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc usman kabara na nan tafi da nan kasa ba kasa ba ne to amma a shakata da wannan waka tukunna. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba daya na yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya To kada a manci ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne lokaci ya yi da Usman Kabara zai gabatar da Nankasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin na nakasa ba kasawa ba in ba a manta ba yana tattaunawa ne da Salisu Ibrahim wanda yake makaho ne kuma ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a arewacin Najeriya. Ya kuma tsaya ne a inda ya fara ba mu labarin lokacin da yake Ingila sai lokaci ya mana halin sa Shin me ya faru lokacin da yake Ingila din? Lokacin da nake a Ingila a ƙasa sai na yi tafiyar da ta kai daga Independence Way zuwa Kawo. a ƙasa a ƙasa kawai abin da nake bukata na samu can dina eh. dan na rike shi ba na tunanin zan je na samu rami ba na tunanin mai mota zai zo me ta tafiya ta mm. so da yana taimaka min exercise ne na motsa jiki da sauransu amma nan zan iya tuna akwai ranar da daga nan yakubu ga wani wuri. Mm. na dan zaɓe zan yi tafiya a kaduna mm. ba wai ba kin din ba a eh, kaduna dan wannan daga da kake nan nade ta ɗin nan ita eh. to na buɗe ta ina tafiya wani mai mota ya zo ya murkushe sandar kuma wani abin mamaki ya ma tsaya ya wai goye tunanin ya taba wani yayi wallahi ya tafiye shi to eh. kaga duk da na je ingila ban taba experience wannan abin ba to kaga idan da doka hmm. idan da doka na je na kai kuma kaga su can sun ci gaba hmm. nan inda kuke america an ci gaba idan hmm. kai haka ka gudu ah, an samu matsala in kai haka yawa to kaga ga shi kyamara ta dauke ka kuma ga doka na ɗauke ka na kai ka ƙara dole a mm. nemo mutum akwai ran da ni da wani aboki na ɗauke ni akwai wani shagon sai da irin kafi haka da ake sha na sai na siyo muka da cikin mota muka zauna muna dan hira haka kafin mu ɗaga daga wurin to ashe mm. inda muka tsaya wurin da ake parking din ashe an yi zanen irin wheelchair din nan ta guragu ashe mm. ashe wannan wurin da muka tsaya na masu motar da suke misali gurgu mai mota zai zo ya parking wurin mm. ya fito da keken shi ya hawa ya shiga shagon shine aka ajiye musu wannan wurin sai dan sanda ya zo da motarsa ta baya ya tsaya haka zai shiga shagon ne sai ya ga inda muke tsaye iya aikin aikin su ba wai zuwa aka aka ce an kama ba kawai sai nuna mana a jikin bango sai nuno mana da hannu mm. muna daga kai sai muka ga mm. keken guragu a jikin bango sai muka mai yayi hakuri ya hakuri sai muka yi baya sai muka canza wuri to kaga duk irin wannan bamu isa mu taka ba in kuma da bamu ba wurin ba to kaga nan doka ta kama mu yadda muka yi magana kashi uku ne gwamnati da nasu al'umma da nasu nuna kasassun da namu mm. mu namu yadda nake ta faɗa sai mun san scope da limitation din me zan iya ne ba zan iya ba abinda eh. na san zan iya in an hana ni na tsaya kai da fata sai an bani a gina haka gaskiya wannan san ba zan iya ba ko an bani na ci a'a ba iya ba ba iya kaza ba kila da an canja min an bani kaza kaza haka to kaga farko mu samu wannan na biyu kuma mu samu wa kanmu daraja mm. muna da mutunci duk wanda yazo zai takushe mana daraja da martaba mu ce ba mu yadda ba ita kuma gwamnati taimakon da za ta yi ta kafa dokoki Mm. da kafa dokoki mm. kaga um, su kuma al'umma wayewa da level na education sun bar ka ji wani abu malam kabara mm. idan yanzu da gwamnati za ta dinga ba wa nakasassu damammaki da suka kamata misali wajen rike mukamai na gwamnati da ayyukan yi da sauransu su kansu al'umma ai a lokacin ne potentiality in nagasassun zai rika fitowa a ah, ishe mutumin da nake kallon shi haka in nan ishe zai iya kaza akwai rannan muna hira da wata take cewa ai ta taɓa jin tana kallon tv ta ga wani makaho yana ta zuba turanci eh. ta ce ita yadda ta ji yana ta yi ba ta taɓa kawa cewa baya gani ba eh. sai da ya gama ta ga an rike shi zai koma ana gaidin din shi zai koma jin zaman shi to ka ga lokacin da ake ba da irin wannan opportunities din damun maki kila kana rike da mukamin gwamnati kana da ayyukan yi kiru aikinka ta hanyar aikinka sai al'umma su fara fahimta cewa a ah, ishe mutanen nan da nake wa kallon kaza ishe za su iya kaza ishe mutumin nan da nake wa kallon kaza ishe kaza ne mm. to lokacin da ba a baka dama ba kana kunsha a ɗaki a zaune ba wannan zai san ka mm. kai kanka wani lokacin ma in baka samu dama ba ba za ka san potentiality da kake da ita ba ba za ka sani ba kila sai an baka damar da za ka yi exercising ɗinta mm. sannan za kai kanka ka san cewa ah, shi ina da baiwa iri kaza tare da ni ni mm. kaina ban sani ba to bare kuma jama'a so ka jama'a dokokin gwamnati zai taimaka musu ya canja musu tunani sannan ba da wani kasassu maki. ko ta wajen aiki ko ta wajen mukamai na siyasa hmm. da gwamnati shi ma zai taimaka ya ƙara fito da su da jama'a su fahimci cewa ishe mutanen nan dai yadda muke tunanin su ba haka suke ba yanzu kamar ni misali akwai mutane kusan zan iya ce maka babu satin da zai zo ya ƙare daga litinin zuwa hmm. juma'a hmm. a ofis ban samu mutane masu zuwa wasu tabbatar cewa su suna jin labarai kuma ba na tuntuɓe ba na kuskure wasu zuwa suke su tabbatar cewa da gaske ba na gani ne yadda ake gaya musu akwai abokina na nan da yake ga mun cewa ya tsaya shi ya raba wasu mutane faɗaɗe sun cire riga za su dambe Gaji ba shi ɗayan yana yana gaya mun cewa ai wannan mai labarin da muke so baya gani shi kuma ɗayan irin zuciya eh irin yawa za a kare na mu wayo eh ko ya eh. tashi wai an rena mai hankali ya eh. za a yi ce mu sawo zai wannan abun eh. Ko shi kenan ka tashi ana cikin haka sai ga shi Allah ka abokina ya raba gaddama saboda ya gaya musu a gidan rediyo yake yanzu al'umma idan ka same su mm. ka ce musu ai za a iya samun kawo da zai zai iya fassara labarai ya karanta tiryan tiryan ko eh. ba a samu irin wannan gashi ana yi ana zuwa kila haka zo ka kalla ba hmm. sai a ci ba zai yi ba eh to daga karshe salisu kuna na san dai ba za ku rasa kungiya ba saboda wannan shirin da kake gani za mu taba abubuwa da yawa ga yanayin rayuwar soyayyar su kansu na kasassun tunda dole suna da rayuwa ta soyayya tsakanin mata miji budurwa yaya ka gane abokantaka da sauran irin wannan da wasanni ah, irin eh. wasannin na kasassu da ake yi da sauransu akwai akwai kungiyoyi da dama da ake kafa na nakasassu kaga kamar misali akwai kaduna state line welfare association wacce ita kungiya ce da take kokarin inganta rayuwar nakasassu musamman makafi hmm. kuma ta fi ba da karfi kan abin da ya shafi ilimin su da sana'o'i sannan akwai kungiyar mm. da ake cewa Nigerian Association of the Blind mm. ita kuma general kungiya ce ta makafi mm. sannan akwai kungiyar guragu akwai ta kurani akwai ta kutare duka ga sunan dai da sauransu da sauransu to akwai kungiyoyi gaskiya na nakasassu iri iri to amma su kansu dai akwai ah, abin da ake cewa saurari na akaba domin ya kamata akwai structure da ƙarin wayewa da ƙarin matakai ya kamata a ɗauka kan abubuwan da ya shafi rayuwa ta suna da sosai da sauransu. To Salisu eh. na gode kwarai da ka samu damar magana da ni. Na gode kwarai da gaske kamar. Allah da magani, Allah da magani, Allah da maganin ciwo gashi yanzu na samu. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ya ce akan al'amarin mata da yara wanda har tana da kungiya mai zaman kanta akan haka wato Global Initiative for Women and Children. Shin wai mu isa to dole sai an ware makarantar su daban ware su zuwa cewa nan ne makarantar ku wa'ancan kuma to shi ma yanga kaman ba wani nau'i ne na tsangwama ko kyama ba? A'a ai kasan su suna neman eh, kaman bita na karatu nasu ya bambanta da na sauran yara kuma idan suna nan a haɗa wuri ɗaya kaga kamar in kurame ne za su ji daɗin magana ya su su sannan kuma karatun da suke yi ya sha bamban rubutun da suke ya sha bamban sannan malaman da suke koya musu karatu ai zaka ga cewa kaman ma in kaman shugaban kasa yana magana zaka ga kaman an saka wani mai tafinta na mm, kurame yauwa mm. ya nemi tafinta to kaga wanda yake ji in dai ba yana da wannan basira ba ba zai mm. magana me suke faɗi ba saboda haka in aka ce wannan makarantar ta ce za a bata muhimmanci kwarai da gaske idan kila makarantar da eh, sauran yara ke zuwa wato wanda ba su da nakasa ana bada wa'ansu kuɗaɗe na kula da makarantar to kaga in wa'annan su nasu sai a bada fiye da haka nan sannan shi yasa muke cewa ita kanta gwamnati muna magana cewa in yaran nan suka gama makaranta to ya kasance a kowace ma'aikata akwai desk officer wanda yake shine in charge na wa'annan mutane eh, nakasassu saboda idan eh, aka zo wannan ma'aikata to dole ne ya kasance su ma nakasassun za a ɗauke su a aiki za a biya su albashi yadda ake biya kuma in ma'aikata ake ta ya kasance cewa akwai la'akari da cewa akwai wanda ba za su iya hawa gidan sama ba kaga in kasar waje je kaga za a yi musu bayin su daban mm. wanda zai zai sa su te su ma su su yi ba haya mm. ba tare da wahala ba in hawan sama ne to za a bi hanya yadda ko shiga motar haya ko jirgi da sauransu yawa ko shiga motar haya duk waɗannan abubuwan ana la'akari da su to shi yasa mu ma kanmu a nan Najeriya muke son eh, gwamnati ta la'akari da irin waɗannan abubuwan wanda zai taimaka ma nakasassu kila hawa gidan sama ne a ko da zuwa wurin aiki ne in suna kan keke kila shiga bayi ne a kila yin wani abu ne to muna fata duk za a iya la'akari da irin wannan kuma a tabbatar cewa kowace ma'aikata idan dai kasashe yana da ilimin shi da komai yanda aka ɗauki mai lafiya to shi ma a ɗauke shi aiki ko a ɗauke ta aiki domin suna da gudunmuwar da za su bama al'umma a ko ina a duniya. To muna godiya sosai Hajiya Hafsat mun gode kwarai da kika samu damar magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. To ni ma na gode kwarai da gaske. Na kasa ba kasawa ba. Duka-duka nan shirin ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya nufa za mu sake juyowa da wani sabon shirin a madadin Malam Salisu ɗin da ita Hajiya Hafsat. Sai Cuba Hiro Diodone wanda ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabar ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka mai da hankali a kai. za mu fara shirin jaridu ne da jaridar telegraphic wacce ta bugu gwamna gwamna a babban ta cewa cibiyar raya demokaradiyya ta iea ta shirya muhawara tsakanin 'yan takarar shugaban kasa na zaɓen shekarar da goma sha 2016 jaridar ta ce a kokari da ake na raya demokaradiyya da haɓaka sha'anin zaɓe a cikin ƙasar ya sa wannan cibiya ta institute of economic affairs ta shirya wannan muhawara tsakanin masu takarar shugabancin ƙasa wanda jam'iyyunsu ke da wakilci a majalisar dokoki jaridar telegraphic ta ce sabon salo da cibiyar iea ta fito da shi a wannan shekara za ta shirya wata muhawara kuma ga jam'iyyun siyasa da su kuma ba su da wakilci a majalisar dokokin sai kuma jaridar gane ta wacce ita kuma ta rawaito wata abin damuwa cewa dandalin zumunta da ɗalibai suke amfani da shi ya sa ba su yi kokari ba wurin jarrabawa harshen turanci a jarrabawa da makarantun sakandare suka yi a shekarar biyar! jaridar ta ci gaba da cewa rubutun takaita kalmomi da wasu salon magana wanda ɗalibai ke amfani da shi a dandalin zumunta na whatsapp shine yi sanadiyar gazawan ɗalibai wurin jarrabawa na harshen turanci jaridar gane ta ce da yake yi wa ɗalibai jawabi a wani taron bada kyaututtuka da hukuma. hukumar jarrabawa ta yammacin Afirka wato wayek ta shirya. Shugaban hukumar wayek na Ghana, Very Reverend Dr. Sam Nimai Olenu ya kira ga malaman koyar da harshen Turanci da su karfafa koyar da nahawun Turanci kuma su ja kunnen yara wurin yin amfani da takaitattun kalmomi wurin rubutu. idan muka leka jaridar da chronicle zamu ga ta rawaito shirye-shirye da ma'aikatar 'yan sanda take yi wa babban zaɓe na wannan shekarar 2016 inda inspector general da 'yan sanda ya umarci kwamandan 'yan sandan jihar arewa maso gabashi da su shirya taron wayar da kan jama'a a nan jihar kama daga ƙungiyoyin matasa masu faɗa aji 'yan siyasa 'yan jarida da sarakunan gargajiya don su tattauna tsakanin su wurin shawo kan matsaloli wanda ka iya yin barazana ga babban zaɓen ranar bakwai ga watan nuwamba jaridar ta ce mr kudalo ya tabbatar wa 'yan sandan cewa za a kula da abubuwan jin daɗin rayuwarsu inda hukumar 'yan sandan za ta magance kalubaloli da suke huskanta ita kwa jaridar da daliga ta yi sharhi ne a kan kace na ce tsakanin shugaban kasa john ramani mahamman da mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp dr mahmud bawumiya inda shi bawumiya ke cewa gwamnatin jam'iyyar ndc dai karkashin jagorancin shugaban kasa john mahamman ta canye cd biliyan 90 wanda ya yi daidai da dala biliyan biyu da yan kai na rance da ta karbo daga kasar waje zuwa kasar ghana jaridar ta ce a cikin wannan lokaci dai mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp dr ba'umiya. ya yi sukar lamiri akan jawabai da shugaban kasan ya yi cikin jama'a akan bashi da gwamnatin ndc mai mulki ta ciyo a cikin shekaru bakwai inda dr ya ke cewa shugaban kasan da na bukatar a masa bayani akan wannan batu yanzu kuma sai ra'ayin kuma sauraronmu. mu magana Abdulrahman Amwase Amwase jihar Filato daga Najeriya. A yau ina so in ba da ra'ayi na game da hanyoyin da za a biya wajen inganta hanyar samun kuɗaɗe ba sai an da dogara ga man ba a Najeriya kama daga noma da raya ƙasa sannan kuma shawari na a inganta masana'antu sannan kuma a duba albarkatun kasanmu da muke samu an biyo an inganta su ba tare da talaka ya sha wahala ba wajen dogaro da kai shi a wannan lokaci na gode da fatan za a ba goyon baya in kai ɗari bisa ɗari a kan wannan assalamu alaikum gidan rediyo madar amurka suna na gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau na so na miƙa saƙo na shawarwari ga shugaban ƙasar mu adali kuma mai tausayin talakawa alhaji muhammadu buhari a bisa hali da ake ciki na kunci a waɗannan yankuna na arewa maso gabashin ƙasar nan akwai kuɗaɗe da muke tunanin ana cewa za a dawo da su na wajen marigayi sani abacha to don allah da annabi shugaban ƙasa halin da 'yan kasuwa suke ciki a yankunan mu na arewa maso gabashin mu irin su yobe da barno da adamawa ya kamata a duba halin da 'yan kasuwa suka shiga wallahi halin da 'yan kasuwa muka shiga abin ya zama na haula wala kubata ba kamar 'yan kasuwan na garin fatasku sun shiga halin ɗiniya da kiɗinewa akan irin halin da suka tsinci kansu na rashin jari jari duk ya ya lalace musu waɗansu kuɗin jama'a ne a kansu ya karye waɗansu kuma karamin jari ne da su duk babu don haka muke miƙa sako da shawara da cewa ya kamata a yi tsari a kafa kwamiti waɗanda za su na bada jari a jama'a idan an kwana biyu su dawo da shi a ƙara ba wasu sai ina ga Allah ya taimaka a wannan shawara za a kawo ƙarshen irin hali da muke ciki na sun ciwo kafin a wannan yankuna namu na arewa maso gabacin ƙasar kamar fatar kunde wallahi yan kasuwar mu suna wani hali suna buƙatar tallafi na gaggawa allah ubangiji ya sa shugaban ƙasa ko kansa su ji wannan shawarwa su yi masa. To tare da fatan za ku ci gaba da kira kuna barin ra'ayinku kafin mai sallama ga takaitattun labarai. shugaban amurka barack obama ya amfani da ikonsa na shugaban kasa ya sa hannu a wasu sababbin takunkumi ga koriya ta arewa a mai da martani kan gwajin makaman nukiliya na baya-bayan nan da gwamnatin kama kariyar ta yi amfani da ikon shugaban kasar da obama ya yi ya biyo bayan gwajin makamin nukiliya da koriya ta arewa ta yi ranar 6 ga watan janairu da kuma na makamai masu cin dogon zango da ta yi ranar 7 ga watan fabrairu abin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa na dakile burin pyongyang na samun makaman nukiliya duk da rashin tabbas a farashin ɗanyen mai da ƙarin ƙasashe da ke sayar da ɗanyen mai a kasuwannin duniya da kuma sake shiga iran a jerin kasashen da ke sayar da ɗanyen mai fiye da yadda masu sharhi suka tsammanta china tana so ta ƙara yawan mai da take saya daga najeriya a wata hira da kamfanin dillancin labarai na najeriya mai ba kasar china shawarwari kan harkokin tattalin arziki ya ce ra'ayinsa ba abin damuwa ba ne to ma sauraro abin da ya sauka kenan cikin wannan shiri sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku je wani sabon shirin ciki har da sai banko ya tsage inda a yau alhaji mai malabu ne babban sakataren jam'iyyar apc muka gayyato domin ya kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku. ku a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jimai alice daga nan birnin washington dc nake mana fatan alheri a huta lafiya